إله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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجئها إلى النار ينقوى iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci wato masallacin juma'a na ahalin suna da ke nan cikin garin gwandu gwandu local government a cikin wannan jihar tamu mai albarka jihar kebbi a cikin najeriya allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan farfajiya ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya ba mu wannan damar Wana munasaba da ta haɗa mu wannan masallaci shine auren ɗaya daga cikin ƙannanmu malama maryam imamu magaji da kuma mai gidanta malam malam umar wanda insha Allah gobe wara haka maryam ta riga ta zama amarya Allah ya nuna mana kamar da kuka gani gashi na iyaye mata an yi dandazo an shigo ɗan uwa da abokan arziki da ƙawayen amarya an zo wannan masallacin domin taya malama maryam murna kuma tare da mu kamar da kuka gani akwai adaran mahabis faruku magaji Allah shi mana jagora akwai malam aminu wasabu wanda muna tare da shi da sauran hadiman wannan masallacin gangaren alaramomi ga sunan bayan Allah wayanda suke ta karatu alkur'ani Allah ya gwada mu fara ci alkur'ani kuma Allah ya ƙara muku ƙarshen harta. to irin wannan manasaba da yake lokaci ya tafi ba lokaci da yawa Abin da nake so in yi magana a kai shine mu gaya wa malama maryam da sauran iyayenmu mata dabarun zama da miji a bisa ga mahangar shari'ar musulunci wato shi miji wani mutum ne mai saukin mu'amala idan mutum ya iya mu'amala da shi in mace ta iya mu'amala da namiji to namiji yana da saukin mu'amala amma idan baki iya mu'amala ba baki yi karatu ba iyayenki ba su karantar da ke ba to gaskiya za ki sha wahala da namiji da haka abinda nake kira zuwa ga malama maryam ki natsu ki kwantar da hankalinki da ke da sauran iyaye mata da muke nan tare da ku abu na farko malamai sun ambaci abubuwa da yawa wayanda za su taimaka wajen gyaruwar mu'amalar zamantakewar aure sun ce abu na farko daga cikin gimshikin gyara soyayyar ma'aurata wanda shi ne gishiri uwan gishiri mai ake cewa eh, a abin da aka gishiri kirari wanda in babu gishiri ga miya ba ta shayi to wannan abin shi ne babban jigo na ƙarfa zamantakewar aure ba wani abu ne ba sabo kun san shi malamai sun ce daga cikin dabarun zama da miji wanda ya kamata mace ta saka a gaba shine da'atu zawji fil ma'ruf da'atu fil ma'ruf wato yi wa miji biyayya yi masa da'a cikin abin da bai saba ma Allah yi wa miji biyayya cikin dukkan umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar idan mace ta kiyaye wannan to zamanta da miji zai yi kyau kuma duk wani abu da kuka ji an ce gashi wani abu na barbadawa ne wanda mace za ta barbadawa ko wani abin da mace za ta lakayo ko wani abin da mace za ta sa ko za ta shafa ko za ta tsotsa duk ƙarya ne bai kai muhimmancin wannan domin duk mace ta gama abin da take yi ƙolin ƙoli ta da ta mijin ta mallake shi ta yi duk abin da ta ga dama to sihiri yana da lokaci idan lokacin lalacewa sihiri ya yi sai ta dawo goro ko abin sai shi ina ji a nan cikin garin gwandu ba a rasa matan da kunsansu sun bugi lokacinsu da mazajensu sun mallake su ta kowace irin hanya amma ƙarshenta sai aka dawo da su da mazajen babu zama mai kyawu ba komai ke jaye wannan ba face mace ta bi wata mugunyar hanya ta mallaki ɗa namiji ga saba ma Allah in ba ki annaya ba ma ki aikata kafirci ki fada kafirci in ba ki annaya ba shi wanda yake baki asirin yayi zina da ki kun ga ga kahirci ga zina sannan kuma martabar da ake nema farin jinin da ake nema an waye gari farin jinin ya kare kun ga wace riba aka samu ba ci riba ba saboda haka abin da muke kira gare ku ku haƙura ku dawo ma matafarkin tsira menene tafarkin tsira shine biyayya ga miji yi masa da kada mace ta kuskura miji ya ce binan ta ce a ni nan zambi in dai kina neman cin nasara a rayuwarki in dai kina son zaman ku yayi kyau to ki zama mai biyayya mai da'a zuwa ga mijinki Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana Ya yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa mazaje sune ne shugabanni akan mata saboda fifikon da Allah ya masashin su akan sashi wato Allah ya fifita ɗa namiji akan ɗiyamace ya bashi jagoranci nata ya bashi shi shugabancinta ita kuma an wajauta masa yi masa biyayya yanzu in kun duba garin na akwai sarkin gwandu wanda yake sarauta wannan gari ko babu su da yake ta masa sarkin gabas yanzu muna da sarkin gabas kuna ganin yadda mutane suke ta girmama shi ana darajar shi me yasa ake girmama shi saboda Allah ya zaɓe shi ya ba shi shugabanci saboda Allah ya zaɓe shi ya ba shi shugabanci cikin wayanda suke girmama shi suke darajar shi akwai wayanda suke abokaninsa ne akwai wayanda suke annansa ne akwai wayanda suke iyaye ne yau an waye gari shine baban kowa saboda ni shugabanci to haka ake so mace yayin da ta yi aure to ba ta ganin komai gabanta ba ta sauraron kowa in ba mijinta ba mai mijin ya ce shi ne za ta yi sam'an wa ba'ata sam'an wa ba'ata ta dinga sauraron umarnin da mijinta zai ba ta sannan ta yi wa mijin ɗa'a idan ta yi wannan ta sauke nauyi da Allah ya ɗora mata samun kan mijin har ma da ƙawahu wannan suna hannun Allah Allah ke ba da soyayya Allah ke je wa ƙauna Allah in ya ga dama sai ya sa miki soyayya tsakaninki da miji sai an dawo ana ta mamaki a ce kai in dai soyayya kake soyayya ka ga zaman aure a gwanin ban shawa to sai dai maryam da wa da umar a ce in dai ana bada zaman aure abun birgewa aure wanda ya birge ya zama gwanin ban shawa auren da ake buga misali da shi to sai auren maryam da umar to amma sai wace darji sai ke yi da gaske sai ke yi abin da shari'a ta ce ki kuma ba wani abin da shari'a ta ce nema gurinki ba shine biyayya a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wata yarinya budurwa ta kai budurwa ta kai lokacin aure mazaje suka yi ta towa neman ta aure ta ce ita ba ta yi aure ba rannan mahaifinta ya saka ƙiyar ta gaba ya je da ita inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallah ya manzan allah wannan yarinyar mun yi mun yi ta yi aure amma ta ki ta yi aure a bincika mana me yasa ba za ta yi aure ba yarinya ta ɗaga hannu ta ce tana da dalili to me dalilin ki ta ce sai an gaya mini haƙoƙin miji akan matarsa a ya gaya mini menene ya kamata in menene bai kamata ba in a gaya mini haƙoƙi ne a kai ɗina idan na san haƙoƙinsa idan na sai da zai yi mu'amala da shi to sannan na zan ji zai yi auren ko kuma sai da aka kama zana mata abubuwa ya na su ce ita ka inda haka ne to a bari ta kama kanta ba za ta yi aure ba. sai da aka yi aka yi da yare na aka ci da lurar da ita sannan yare da sai da ta yi aure to amma yau in kun duba haka za ga yariya san mu ya budurwa amma ba ta san yadda ake zama da miji ba ba ta san me ke sa miji dariya ba me ke sa miji kuka kawai abin da suka sani wannan soyayya ta yanfin wannan littawai na yanfin littawan da ake karantawa na hausa littawan lobayya littawai na turanci wanda wayannan ba an tsara suna bisa ga manhajin shari'ar musulunci ba Abin da nake tambayar ku. yanzu wani ta rubuta littafi na da kike karatu ki bincike ta tana gidan miji ba ta da mijin ma sannan mutumin da bai da abu zai iya baka abu yanzu wani ta ce wai yan fim take jiran su koya mata zama da miji to su yan fim sun zauna gidan mazajensu galibin duk yan fim ɗaya ke bincika duk sun yi aure sun aure su, to a yi fakin shai la yuzi mutumin da bai da abu bai iya baki to ya mutumin da bai saboda aka zama da miji ba wani ta kada zama da mijinta ta yi to tana yawon iyayen rai ita ce kike jiran ta koya miki wani aka zama da miji wallahi ke yi ƙarya ke yi ƙarya ce wannan zaki ke idan kina son ki gano ya ake zama da miji ki koma ma alqur'ani da sunna nan ne za ki san a karanta miki tarihin mata yadda matan magabata suka zauna da mazajensu yanzu umu na aisha radiyallahu anha an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk duniya waye auna waye su me yace yace umu na aisha to daga gare ta wakai yace yace mahaifinta banza da ta banza da ta biyayya gare ta tana da da'a tana da biyayya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jin yana son ka ki dauki na Khadija kuna zuwa islamiyya kun karanta a tarihi na na Khadija in ma baki karanta ta ba ki karanta tarihin take ci mutunta mai biyayya ga mijinta mutunta mai da saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da yanda ake zama da miji babban jigon zaman aure wallahi shi ne ɗa wallahi mu maza da kwa gani sirrinmu ne nake gaya musu wallahi duk biya mutum da ba ta biyayya wallahi ba su iya mallaka babu yanda za a yi ku mallake mu amma in kuna son ku mallaka kanmu ku haɗa haɗa ƙawa duk inda kuka son zuwa da muku sai da mu to ku yi mana biyayya ki kwantar da hankalin ki zo mai biyayya mai biya umarnin mijinki in dai bai saba ma umarnin Allah in dai za ki bi abin da mijin ke ce ki yi in bai saba ma Allah ba wallahi cike arziki saboda haka mata labarin da ke zo muna akwai karancin biyayya akwai karancin da'a yau an wayi gari mace namiji na faɗi tana faɗi ana samu wannan ko ba a samu matan gwandu ana samu ko ba a samu ba ku ba na ansa ba eh ba a samu to an ci maza sun ce ana samu mace ta waɗi namiji ya waɗi mace ta harari mijinta mace namiji ya ce ba a zuwa ki ce ba ki zuwa ki ce sai ke ta yi ƙunga wannan ba biyayya ba ce wannan ba na dabi ba ne saboda haka abinda ake so gare ku ku zama masu biyayya ga mazajen ita mace mai hankali ita ce wadda take da'a da biyayya ga mijinta ba wai wayewa ce ba mace abinda ake so ga mace ta rike biyayya da ɗa'a idan ta yi wannan tasira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake cewa wanda wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwa ta take ga hannunsa ma min rajulin yadda umra'atuhu ila sirati ba wani ɗa namiji da zai kiraye matarsa zuwa ga shimfidarsa fata ba alai ta ki amsa kiransa illa kana da zai sama face wanda a sama zahidar alaiha yana hushi da ita hatta yarda alha sai mijinta ya yarda da ita wannan me yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin biyayya zuwa ga masu akwai masu surutu ku daina surutu duk wanda ba ta daina surutu ba za mu daga hannu mu mata mummunar addu'a kuna ji dai ko mai surutu ɗakin Allah kiki mai surutu kina ɗakin Allah ɗakin Allah ba a surutu in mutum bai daina ba za mu daga hannu mai mata addu'a mu tashi kuna cikin ɗakin Allah ne ku daina yi mana surutu saboda haka abinda muke nema da ku ku zama masu biyayya ki zama mai da'a zuwa ga mijinki amma kuma duk abin da ya saba ma Allah da manzansa kada ki wa mijinki biyayya akwai abubuwa da yawa wayanda mazaje suke nema ga mace ta yi musu na da'a ga miji amma kuma saba ma Allah ne karki akwai mazajen da ke neman mace tana cikin laluran mata su ce sai su yi kwanci aure da ita karki akwai namijin da in za na wani wuri sai ce ki ɗauko gelanki ki sa shi bai son kina taimai da wanga hijabi ya ce a ai ba gaga ce a sa hijabi Allah ya ce a sa hijabi da haka ba zan aje hijabi ku kula da wannan na daga cikin hanyoyi da ya kamata ku bi domin gyara zamantakewa ku da mazajenku Shi ne ana so mace ta zama mai kulawa da an ta suna irdon ki kiyaye mutuncin miji kiyaye mutuncin miji wato hafiza ala sharafiha ki kiyaye martaban mijinki ki kiyaye mai dukiya ne ki kula da 'ya'ya ne wannan shine abin da ake Allah yake fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah yake abinda ake ce Saliha ba wai mace mai suna saliha macen da ake kira salihar mace ita ce wadda take qanitatun mai yawan biyayya zuwa ga Allah kuma tana yin mamijin ta da'a an gane ku wannan ita ake kira da haka in gaji an ce mace saliha mai yawan biyayya da mijinta ya gaji ku zagaya masu surutu ku san muna suwace duk wanda bata daina surutu ba ya gaji su zagaya su hishe ta waje ta yi ta bar muna ɗakin Allah bai yiwa cikin ɗakin Allah aza muna surutu Allah ya sa mu dace saboda haka mace ana so ta gane cewa wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawji mace mai kiyo ce a gidan mijinta wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma za a yi mata tambaya game da kiyon da aka ba kar ku dauka yanzu maryam kar ki dauka gidan mijinki kawai ke je ne kawai ki abin da ki ga dama a'a ke yanzu duk amanar gidan na tana hannunki Allah subhanahu Ta'ala kuma yayi umurni cewa wanda aka ba amana ya bayar da amana ki tsara amana karki yaudare amanar zaman ki da mijinki ki tsare mai mutunci ne yau ke ce farin ciki ne in kika gyara mai rai sai ya ji daɗi in kika faraita mai rai sai ya ji daɗi idan kika bakanta masa kuma sai ya ji ciwo saboda haka muna kira gare ki ki zama mai kiyaye martabar mijinki mai kiyaye mutuncin mijinki yana daga cikin muhimmin abu gabace wanda zai gyara zamanta na aure shine an ta tazayyana lahu wata ta tajammala mace ta zama mai yin ado da kwalliya ga mijinta da yawan 'yan mata in suna waje za ka gansu kwas-kwas kwas-kwas ko ina ita ce amma abin da kai ci in mace ta yi aure da shi kenan sai ta koma wata iri gidan miji alal akalla a ce kina yin wanka ko da so biyar tunda muna cikin yanayin sai go uh. so biyar ya yawa na kuna dariya kuma ta yi kunya da aka nan ko akalla nake wai wanka so biyar eh to wai yaushe da yaushe to bari mu gani ka za a yi sallar su bayan kiwon wanka guda ɗaya ko ka za a yi azahar kiwon wanka guda kamin a yi la'asar kiwon ka guda bayan magariba ke gama ayyuka kiwon ka bayan sallar ita a kamin ki kwanta kuma kiwon ka to a wani aiki eh sai wani irin sai kuma baki san wankan na shine lahiyar ki ba ai wannan wankan bar ku ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana son ya kwatanta mana muhimmancin salloli guda biyar sai annabi ya ce misalin salloli guda biyar kamar a ce bakin kowa ɗaya daga cikinku akwai wani wato wani marmaro ko wata ƙorama yana yin wanka a cikin wannan yin sobiya ya ce kuna ganin za a samu da shi a jikinsa shi wanka abin da yake ƙara wa mace lahiya wanka yana ƙara wa mace lahiya ne duk kasala da kika ji in ki wanka yanzu misali a ce ki yi bacci sai ki taya daga bacci ba za ki samu damar sakewa ba cikin gidan sai ki yi wanka in ba ki yi wanka da ruwan sanyi damar sana hannunki ina gas ɗinki ina risho ɗinki ina gawayinki ina komi ki? sai ki sarrafa wasu matan ma dubara da suke yi manyan kunoni suke ɗiban ruwa su sa ciki in suka sa ruwa ciki su riya kulolin su samu manyan zanna su lullube su sai su basu ɗazun nan wani abin gwanin ban shawa shekaran da nake magana a makaranta nace abin kunya na ga ce miji ko baƙon mijinta ya zo gida ya ce a bashi ruwa a ɗauko ruwan sanyi a bashi abin kunya ne ɗazu muna gidan araran ma za mu yi sallar la'asar wallahi bi kusan na yi magana sai dai ya kawo mana ruwan zafi da su muka yi arwalar sallar la'asar wannan ya nuna iyali ne ta san ciwon kanta ruwan suna cikin wani wuri na musamman ruwan zahi to haka ya kamata mace ‘yan tasar ciwon kanta wannan ya sa na girgiza mu wannan mata kware daga shekarun jiya nake magana da mata a makaranta nace duk mace da tasar ciwon kanta ba za ta yi wasa da ruwan zafi ba irin wannan yanayi da muke ciki to me kike nuhi in ba ki da ruwan zahi kenan in kina da lura ki da lura da ruwan mi zaki tsarki da ruwan sanyi kisa matsala wala kisa matsala irin wannan lokaci da muke ciki duk matar da ke yin tsarki da ruwan sanyi wala ta samu matsala domin sanyi zai kama ki za ki shiga matsala saboda haka ko babu komi bai kamata a ce mace wanga lokaci ba ba ta yi ajiyar ruwan zahi dole na kullun ruwan zahi suna kusa da ki duk lokacin da za ki lalura da ruwan zahi za ki amfani mijinki in zai arwalla da ruwan zafi zai in za ki wanka ki da su da na ga wata matar da ita ba ta wanka da ruwan sai ruwan zafi in ta yi wanka da ruwan zafi ba ta ta za ta kama Ko komi sanyi duniya tana yi wanka da ruwan kaga waka cikin mata 'yan kaɗanci kuma na ga wadda in ta kuskura tattaɓi ruwan sanyi irin wanga lokaci da ake ciki wallahi in ta wada kila sai ta wata guda ba ta kawo ba na ganta kuma na ga wadda addawa ga matsalar ita wallahi komi komi sanyin da aka yi da ruwan sai ta kawanka wani lokaci ma zuwa ta kai ka saba na wanwo in ta ji su dan zai zai ta ce wala ba su yi mata sai ta ta cikin tukunya masu sanyi ta ɗebo su ta yi wanka da su shi Allah ya iyaye mata ku daina wasa da ado da kwalliya ku daina wasa da su bai dace a ce mace in za tana wurin walima ana iya yaho gari kun ga yanzu ni wani abu da daga kun yaban kunya wallahi a ce wai mata za su shigo daki Allah da gale ai mu nan wallahi ai kuna zuwa argun walima ko ba ku zuwa tsakaninku da Allah kuna ganin mata da gale sun ce walima wallahi ho ho don haka nan gaba za mu sa doka duk sanda za a walima nan cikin masallacin ga duk wanda so mana da gida hana mata ya haka duk hana mata tawo ba zai yi ba don mi ɗakin Allah yanzu ke Allah ya gane ki cikin ɗaki ne mala'iku Allah su ɗauki hotonki la ilaha illa yanzu mala'iku na suna suna kabari na wannan taron namu a dauki hoton shi haka da wannan jira ina zaki me zaki ce ma Allah wallahi ku jara wannan kuskure ne ya riga ya faru mu bashi shi matsayin kuskure amma wata walima in za a yi to a jara in za a yi wata walima a dau mataki kowace yanzu kalli wa'annan matan da suke lungunta ga su can kowace su sasa hijabin ta lulluɓe jikinta an zo walima ce in za ana wani event wanda ba walima ba wanda in za ku yi a gidan ku yawa abu amma wurin walima yanzu ka ɗauka da a ce mun zo da mai kyamara ya kuke tsammani za mu ɗauki hoton ku a haka a gwada mu duniya wallahi ba za a yi saboda haka ina fatan ku yi ƙoƙari ku kula ku gyara mace ana so ta zama 'yar kwalita ta zama 'yar kwalita yawan wanka yawan lalle yawan kitso azo iri-iri da kwalliya wanda shari'a ba ta hana ba ki zo mai wannan wannan yana jin hankali tsadan wasu duk matar da take kulawa da yawan lalle take kulawa da yawan bijin take kulawa da yawan kitso take gyara kanta wallahi ba da za a yi mijinta ya ga wata mace rayuwa ta karsa mata ke kowa sanin miji da aka ina kira gare ku ku zo masu kulawa da kwalliya da tsauka mata na da al'adar a cikin gida yin gangansu wallahi ba su da daɗin kallo a yi jaga-jaga hammata na hidda kuni. eh cikin gida wai aiki da aka cikin gida ai mace yan kwanita ko a cikin gida za ka ganta tsaf ko aikin gida aka yi ba a zama da tuwayi masu datti haka za a samu kayan aiki da cikin gida ke samu ɗan kayan aiki cikin gida ke saka a kai kwallo a kai mari cikin gida tsaf duk sabta mijin ke zo ya ganki cikin ado da kwalliya sannan ana so mace ta zama mai yawan murmushi da suke hukunta ga mijinta diyar da ranki ya ɓaci diyar da ranki ya ɓaci in mai gida ya kalle ki ya ganki cikin fara'a da murmushi haka ake so mace ta kula da shi in mai gida ya shigo cikin gida ki tarbai da suke huska ki tarbe shi da murmushi kada ki daura huska kada ki bayyana ga mijinki da wata huska da wata kama wadda ba ta da shawa ga mijinki kada ki wannan ana so mace ta zama mai kulawa da tsafta mai kulawa da lalle mai kulawa da jijin mai kulawa da kitso yanzu misali ku bari in tambaye ku kitso ga ɗiya mace alala akalla kwana nawa ya kamata ya kitso da Allah da cija wannan ku bani ansa ku taimaka min da cije kamar kwana nawa ya kamata mace a ce ta da kitso in dai ba za a ce mata kazama ba na sati ɗaya ko to na ga wadda duk kwana uku sai tatar da kitso duk kwana uku ƙwarai in kina so in kita argungu ina gwada miki ita duk kwana uku sai ta canza kitso to amma dai kun ji an ce alal akalla duk sati ta yi kitso to amma tsakaninku da Allah galibin kuna kitso rin ba lalura aure ta tashi ba ba a yi wata wallahi sati uku a kai, wallahi ba sai kitso in kaga ta yi kitso to wata lalura a kuma ni wani abu da ya ba da haushi shin wai don mai adon ga da kwalliya ba a yi don mu sai a gama ta ba ta yin bijin sai a ce za a yi aure yanzu auren ga da aka yi na maryam allah ka ɗaya saboda ta sa bijin ta yi lalle ta yi kitso ta yi wane ne saboda mi za a yi auren maryam to ba magana aure ko babu didi ma aure mace ana su ta dinga kulawa da wani Allah ya sa mu dace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairun nisa'i mai alkhairin mata man tasurruka matar da ke faraita ba mijin tare iza absarta wanda duk sanda ka kalle ta sai ta faraita maka rai wa tuti'uka idza amarta taimaka da'a in ka umurce ta wa tahfazu gaibatika fi nafsi hawa malika ta kiyaye maka in ba ta nan ta kiyaye maka kanta kuma ta kiyaye zuciyarka, to irin wannan macen ita ake kira wato macen kwarai mace saliha saboda haka ana so kura da wani yana daga cikin dabarun zama da miji an can zama baitau mace ta gidan miji fala ta karu kada ta haita gidan mijin nan walau ilal masjidi ko da zuwa masallaci ne illa bi izini sai da izinin shi ko masallaci zaki na, kada ki je masallaci ba da izinin ki ba to ina magana zuwa gidan su yayawanci ina magana zuwa gidan su antiwanci ina magana zuwa gidan su mumiwanci ina magana zuwa gidan su dalin wanci duk ba a zuwa sai da izinin miji ita mace wadda ka son ta samu nasara ga mijinta ta samu mallakar mijinta mijinta ta samu nasara wajen mu'amalarta da shi to ga irin siffar da za ta siffantuwa da shi ba ta yi ta gidan miji sai da izini me dalili Allah ya ce wa karna fi buyutu kullu وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نعم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نعم الله سبحانه وتعالى yace wa karna fi kullum. ku zauna dakunan mazaje ku tabbata ɗakin mijinku wallahi babu abin da kai mace alkhairi da albarka wanda kai zaman ɗakinta duk wani yawo duk wani aiki duk wata sana'a ba ta kai albarka ta ba gidan miji in ka gama tana haita to lalura ce ilan mijin baya iya kulawa da haƙoƙinta ko akwai wasu abubuwan da baya iya amma in ba haka ba ana so mace ta zaura gidan mijinta ku saurara ku kuna da wata ɗabi'a ban sanar makunan ba sai a ga mace in ta ce gidan uwayenta ko ta je gidan kawarta ko ta je gidan yayarta antinta sai ga tana sakewa tana jin daɗi amma gidanta ba ta jin nasuwa mai yasa ba daidai ba ne abinda ake so ga mace ya ki gyara ɗakinki ya ki gyara gidanci ya ki samu nasuwa cikin gidan mijinki ki ji gidan mijinki ya yi miki gidan kowa wannan shi martaba wannan shi daraja wannan shi matsayin da ya mace da haka ina kira gare ku ku tsaya gidajen mazajenku ku gyara gidajenku ku kula da wannan abu na biyar yana daga cikin hanyoyin gyara zamantakewa tsakaninku da mazajen ku shine Allah ta'azana fi baitihi illa bi izini kada mace ta ba wani ko wata izinin shigowa gidan miji ba tare da izinin miji ba komai ba zai yi a yi ba muna iya dakatawa nan ko mu tsaya haka nan to yin ba mu tsaya ba da Allah kuwa masu surutu magana su yi shiru masu raba abinci su yi ta waje mana masu raba abinci su yi ta waje wanda ba su ba ba su ba shi zai shigo masallaci wannan zai yi duk wanda bai samu ya ta waje a bashi sai ya dawo ana so mace idan tana so ina daga cikin dabarar zama da miji ba za ta ba kowa izinin shigowa gidan mijin ba sai da izinin mijin eh to kun ji yanzu an ce ba haka bane in tana da wata babbar kawarta in namiji su garin ta ɗaya za ka yi sai dai ta ce baban wane da Allah ka yi hankuli na san lokacin sallah ya masallacin zakarin ka taya ka sai masallaci kawa ta ta wace ta su iye sannu mai kawa eh ta kawar ki za ta sa ambar gida ban ta ce ta ba ke waye ba ma kawar ki da masa gudun shi ya tambaya kawar ma ta koma sai gobe ta zo in za ta zo ta zo bayan da asa. daidai lokacin da ni kuma na yi shamu saboda ba ni sa'ai da so da fina ya zama laifi mijin shi ne to amma da yawan ku kun yi jin kunyar kawayenku sama ga yadda kuke jin kunyar mazajen kun yi ganin girman kawayenku sama ga yadda kuke ganin girman mazajen wannan ba daidai ba ne ina fatar in wannan yana faruwa to a yi ƙoƙari a gyara Allah ya mu dace abu na shidda yana daga cikin dabarun zama da miji an ta hafaza malam mace ta kiyaye dukiyar mijinta wa Allah tunfika minhu illa bi iznihi kada ta ciyar daga dukiyar mijinta sai da izini ne eh wata ta ce ni kace ina jin ku ji abin da ce akwai wanda ta je wanda nace akwai me nace wa ya ji abin da nace kuma da abin da nace lamba ta shidda nake daga cikin dabarun zama da miji na shidda na hudu na shidda minici wa zai ba da ansa ba ku jiya ba sau in maimaita ku da ku saurara ce dabara na shidda an ta hafa zamalau ta kiyaye ma mai gida dukiya ta abinda an ka ce wanga kayan mijina ki bar wasa da shi takalmin mai gida suturan mai gida kullunan mai gida komi na mai gida ba ki tare da ka azaci sannan wa Allah tun fi kada ki ciyar da wani abu na dukiyar miji illa da izini sai izinin miji ba ki da damar ki ɗauki wani abin miji ko tuwayin mai gida ko takalmin mai gida ko kuma kullum mai gida ki ba wani ƙananki mai gida bai sani amma wani ƙananki kawai zai zo gidan sai shi kai an ci wannan ya ta yayewa da ce e eh, lai ta ban shawa sai ki ɗauki dai in yanzu na gaya masa bai ma ganewa bai ma kulla da wagarai barganin bai gari ba sai ran da zai hita sai ce ina mullan nan bai da ka kaza dauko mai ita to me zaki ce mai sai ki ce mai ai wani ya zo gidan ya ce da ita ko to me zai kalle shi ba a yi haka ku saurara akwai mata masu bakin wayo da sun kware da wayo in sun ga zo gidajensu sai kaga suna ta a wance kai ji doya gidanki mane-mane ko ina a'a kai ji kwai kai ji ina sai sai yabanci ke ko don sa ayaba ki in za ta wuce sai ki ɗauko doyan mai gida sai ki ɗaya kwai kwan mai gida ɗa biyar da guntun doya don a ce ke kina jin daɗi ki miƙa masa waye baki waye ki izini yana yiwa doyar da ya sayo da kwanda ya sayo ya yi sanki na kwana uku ne to ke kuma ke karar da cikin kwana biyu to ya za a yi dole ya tambaya ta ko ina doya me ki da ita ne sai ka bi tare ka bi saurara ga wata magana mun san itace akwai namijin da zai je siyo motsa iki amma da na aiko a da ṣe ko wá da yanzu har dé yanzu ni dai da ní nisani da na aka samu har yanzu ana samu to akwai namijin da zai kawo mota ice aji gida ne saboda mi bai so ana damu ne da matsalar ice to amma sai ka isko mata na ta ɗiba suna ba makwabta a ba a yi haka sai dai in shi ne ya ba da izini in ya ba da izini a ba. ke a ta da gishiri da magi kun san makota akwai mata masu bakin wayo sai su kama yan kudin da mai gida ka ba su sayan gishiri da magi da ashana sai su dinga sawa cikin adashe amma sai su dinga zuwa gidajen ku suna roƙo ki hana duk wanda ki gane ta da roƙo sana'arta Ku kada ki kuskura ku dinga ba ta kayayyakin ki don in sun kare mai gida zai gane ki Allah ya sa mu dace saboda ka ana so a kula da wannan sannan dabara na bakwai kada ba ta yi azumi Allah ta masa ta dawwa kada ta yi azumin nafila wa huwa shahid in dai miji na gida sai da izini misali mijinki ma'aikaci ne yana zuwa wurin aiki ranar lahadi ya dawo ranar larba ko ya dawo ranar alhamis to bai kamata in yana gida ba azumin alhamis ki yi ba da izinin shi ba ke dai ta azumin alhamis da yana da falla to inda yana na gida ba a yi izini ba a azumin wanda sai da izinin mai gida ba azumin tasu'a sai da izinin mai gida ba azumin ashura sai da izinin mai gida idan mai gida bai zama ba a yi to amma ba ke gane wannan mata masu hankali ke gari marasa hankali ba sa gane yana daga cikin dabarun zama da miji na takwas Allah ta munna alai kada ta gora wa miji bima an faƙar maliha ga abin da ta kashe mai na dukiya san so da yawa suna ba ta alkhairi ta yi masa kyauta to amma duk da haka haramun na ki goranta mai in ki goranta mai allah ba zai ba ki na tara ku na tara yana daga cikin dabarun zama da miji an tarda biliyar malama maryam ya zama mai hankuri da ɗan kaɗan nan mijin yau rayuwa muna cikin wani yanayi komai ya yi tsada komai ya yi tsada to ki zama mai hankuri da ɗan kaɗan nan abin da mijin ki tsari wa an taƙa na abin maujudi mace ta ji ta natsu da abin da mijin ta ya kawo mata wa Allah ta kallifa huminan nafaka kada ta ɗora wa mijinta ya ciyar da ita ko ya mata tura ma la yi ko abin da bai tsaya Allah ma Allah ya ce li yunfiqu du sa'atin du sa'atin hmm. وما قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه Allah yake ma'abuci yalwa ciyar gurgudun yalwar da Allah ya bai wanda kuma Allah madaukakin sarki ya sa'ar da shi ne ba ya da yawa da shi kuma sai ya hausa na goma wanda zan tsaya a kan shi an tusinar kiyama ala tarbiyyata auladin ana so mace ta zama mai tsayuwa wajen kulawa da tarbiyyar yayan malama maryam ki sani nan ba da daɗewa ba za ku fara samun ‘ya'ya da ke da sauran mata ku tsayu da tarbiyyar ‘ya'yan tarbiyya uwa mace tana da gudunmuwar take bayarwa ita ke da tarbiyya mai tsoka wajen gyara alaƙa da mijinta kulawa da tarbiyyar ‘ya'ya sa su makaranta wannan duka ana neman shi Saboda haka nan za mu tsaya duk da dai su ya yi yawa abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yaye muna damuwa baki daya muna roƙon Allah wannan auren Allah ya sanya mishi albarka ina addu'a ga uwar gidan Alaramma Faruku Magaji Allah ya mata albarka dazu ta tarbe mu tarbo na mutunci mun je gidan nan ai muna mutuntawa an ba mu abinci masha Allah muna addu'a gare ta da mai gidanta Allah ya ƙara dankon soyayya Allah ya ƙara soyayya Allah ya ƙara ba su zaman lafiya Allah ya ƙara musu kwanciyar hankali Allah ya ƙara mana albarka cikin gidansu ƴaƴan nan da Allah ka ba su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa ƴaƴansa su gaje shi a cikin aikin shi na alkhairi muna addu'a ga malama Maryam da kuma dukkanin mata da suka halarta wannan wurin Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna addu'a ga shugabanni na wannan kungiya mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi domin wannan karatun da muke yi ba ma yin su sai da su, sai da su, sun amince sun yadda mu shigo cikin wannan wurin mu yi wa'azi Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna godiya da karancin da aka yi mana Allah ya saka mu kowa da alkhairi wayanda suka taso daga gurare daban-daban akwai baki wayanda suka fito daga akwai wanda suka fito daga Sokoto akwai wanda suka fito daga birnin Kebbi akwai wanda suka fito har daga Kaduna muna addu'a ya Allah duka Allah ka kuwa gida lafi Allah ka tsare mu daga fitintunan hanya Allah kare mu kare mu daga miyagun mutane ya Allah muna roƙonka wayannan bayan Allah da mu karanta mu Allah ka mai da mu cikin iyalin mu lafi Allah ka sa mu wannan aura albarka aura ya magaba ɗaya Allah ka yi musu albarka Allah nake cewa subhanakallahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته